جناح عليه أن يطوف بهما وأن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكفرون ما أنزل أنزلنا البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا تبين لهم فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة لا إله إلا هو الله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 وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وعلى صحابته القرب الميامين ان لهم بإنسان لا الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد يوم barkanmu da shan ruwa barkanmu da ganin wannan lokaci bayan kammala sallar isha'i da tarawihu a yau asabar dar lahadi goma sha ɗaya ga wata ramadana na shekara ta dubu ɗaya dari hudu da arba'in da bakwai kuma ashirin da takwas ga watan biyu miladiya dubu biyu da ishirin da shida ci gaban tafsirin alkur'ani mai girma a suratul baqara karatu yana ta hausawa yana ta dannawa domin yau za mu tashi aya ta ɗari da hamsin da takwas insha Allah malam ya yi ma wannan aya muƙaddama inda yake cewa bada fi bayani sha'irin dinil islami alhanif idan da muka fuskanta tsakure ne ko somin tabi ko sharar fage na bayanan alamomin wannan addini namu na musulunci mai kauce makarya zuwa ga gaskiya alladhi kana lahu asalun bi dini ibrahim wa isma'il allazaini arahum allah manasikahuma addini yake da sila ƙwaƙwara da tafarkin annabi Ibrahim da ɗansa Ismail waɗanda Allah ya koya musu yadda za su yi aikin hajji kamar da bayani ya gabata cikin wannan sura sannan kuma wa ha kuma suka gudanar da wannan aikace-aikace na hajji wa tahara albaita lit wal-aakifina wa rukai sujud suka tabbatar da tsarkin ɗakin Ka'aba don amfanin masu yin ɗawafi da waɗanda suke zaune 'yan garin da kuma waɗanda suke salloli suna ruku suna su jina Sun mata aƙabar dahar sannan bayan duk an yi wannan aiki mai tsabta da umarnin Allah an tabbatar da tauhidin Allah an share wurin babu gumaka babu kazanta amma kwanci tashi kuma faguyar din sai aka lalata addini aka jirkita shi wato na daga cin matsalar dogon lokaci idan babu faɗakarwa mutane sai su lalace shi yasa da watan hodiyo Allah ya lullube shi da rahama da shi da mataimakansa ta gyara Najeriya ta jaddada addinin musulunci sahihiyar aqida bisa tafarkin magabata na kwarai ta yaƙi bid'a da miyagun al'adu na maguzanci musulunci ya kama ƙasa ya zama komai na tafiya ƙarƙashin ƙalar lamun ƙalar rasulu tafiya ta tafiya sun mujaddadi suka koma ga Allah suka ansa kiran ubangijinsu da manyan mataimakan nasu irin su Abdullahi Gwandu Allah ya lullube su da rahama iri-irin su suna jayewa ɗaya bayan ɗaya su sai zama sayu na addinin musulunci din suna kaskatewa jijiyoyin addinin suna tsinkewa sai rauni na shigowa cikin mutane har zuwa kuma yakin turan turawan mulkin mallaka suka zo suka samu wannan dama ta raunin da shari'ar musulunci ta yi suka yaƙi kamar da dai aka sani a tarihi wayan wayansu sarakunan ma suka ba su haɗin kai su kuma aka ba mata ƙarke dai suka samu galaba a kan musulunci da musulmi sai aka koma yar gidan jiya jahilci ya zo ya lulluɓa mutane to dama haka abin yake maimaituwa lokaci bayan lokaci wani lokaci rana wani lokaci dare wannan al'amari bai kau ba har sai a wannan karnin alhamdulillahi Karkashin wato makarantar sheikh abubakar Mahmudu gumi sai suna ta farfado da aikin musulunci na dawowa sannan a hankali musamman sabunta aƙida sahihiya sabunta imani a cikin zukatan mutane farfado da aikata aikacen sunna mai da hankali wajen koyon littafin Allah da hadisan manzon Allah da fikihun malaman musulunci magabata duk aka karkaɗe musu kura aka shiga saka su a cikin aiki alhamdulillah yanzu ana samun haske karatun alkur'ani ya farfado wanda da ya zama tarihi hanyar da ake karanta alkur'anin da ta zama wahalalliyar hanya gidadanci da rashin wayewa ne ya lulluɓa mutane sai ga garri ya kwace wajen shekara talatin bai haddace alkur'ani kuma haddar ana haka ake kakkarya karatun ba tare da kiyaye ka'idun da dawidi ba amma a makarantar mala abubakar ko musamman aka ware lokaci na koyar da karatun alkur'ani mai girma wannan marigayi shek ya haya yola ya shiga gabatarwa wannan filin har yanzu ana riri tashi kuma yana na yana ci gaba ana jaddada a mutane yau sai ga shi yara ƙasa da shekaru goma maza da mata suna haddace alkur'ani ƙasa da shekaru goma yan shekaru goma yan sha biyu yan sha biyar zuwa sama ga sanar alhamdulahi suna ta raya mutane kamar yadda ta samu da shi ne nan malam yake cewa ba yanzu ne aka fara haka ba tun lokacin magabata annabi ibrahim ya jaddada addinin musulunci ya sabunta ginin ɗakin ka'aba da umarnin allah ya yi addu'o'i ya yi abin da zai yi addini ya zama sabo filma na an inganta shi an alkinta shi an jaddada shi amma da tafiya sai tafiya sai aka canza addini wa da qalatul wataniyati fi yi al'amari na manguzanci na yanayin bautar gumaka da camfe-camfe suka sake nausowa suka yi ƙoƙarin liɓe alamomin addini hatta la yu'rafa min al-batil har kun ya kuɗi, me ya gaskiya me ya ƙarya ba a iya rarrabewa saboda ilimi ya yi nisa fala da idan kenan ana yace kaga babu makawa min isbati hada min isbati ma huwa sabi babu makawa sai an zo an karkaɗe kular da littattafai suka yi kular da aƙida wato ta samu a cikin zukatan musulmi jahilci da ya lullube kwakwalen to dole ne sai an tashi an kaskaɓa wannan kurar an koma an tsabtace zukatan sun dawo kamar yadda ake bukata sannan wai zalibul baɗili sai an kauda ƙarya yawa wa ala zalika asasan wa yubna alayhi faqat a sanya wannan jaddada addinin shine tubali wanda akan shi za a dora ginin addinin musulunci to shine wannan aya da malam zai karanta mana yanzu za ta fara dora mu akai inna safa wal marwa min sha'irillah inna safa wal marwa min sha'irillah hmm.

wal marwata da kuma hawa dutsen marwa a yi zikirin Allah a jaddada tauhidi a kan su a gangara kan wancan a gangaro kan wannan ba wai al'amari ne na gargajiya ba min sha'airillah suna daga cin alamomi na addinin Allah wannan safa da marwa kuma ne ce ni bi makkata waɗansu zuwa su ne a nan a garin makka a nan a makotaka da ɗakin kaba wadda ya je ɗakin kaba ya yi ɗawafi bayan ya ƙare ɗawafi ya Allah ɗawaful hudum ne ko ɗawaful umra ne ko ɗawaful hajji ne eh, duka bayan ya gama ɗawafin zagaye bakwai to sai kuma ya je ya hau ya hau marwa to yin hakan Allah yake tabbatar musulmi cewa min La yana daga cikin alamomi ne na addinin Allah ba wai kunne ya girma kaka bane ba sha'air jam'u sha'ira la min da jahiliyar dakhila wannan hawa dutsen safa a gangara a tafi marwa a sake dawowa safa a koma marwa a sake komawa a hau safa a tafi marwa sai a zo a kare a marwa zagaye bakwai kenan zuwa da dawowa kowane ana girgawa to wannan yana da cikin sha'irul lahi yana da cikin alamun addinin Allah to tunda yake yana cikin aikin Allah alama ta ibadar Allah kenan daga yanzu ku sani faman hajjal baita aw yatamar duk wanda ya shiga Ka'aba da niyyar yin aikin hajji ko da niyyar yin umra ai talabbasa bil hajji aw al umrati yayi niyyar yin aikin hajji ko yayi niyyar yin aikin umra wanda ta'arifin hajji ko ta'arifin umra lughatan yana nufin al-qasd wa ziyara nufi hajji yana nufin nufi a lugance kai kudur ko kai nufin yin wani abu haka kuma ita umara tana ɗaukar wannan ma'anar kuma dukkanin su kowanne kana iya fassara shi lokacin da ziyara suna ɗaukar ma'anar ziyara dukkanin su wannan kamar yadda ce a luga islahi kuma to sai a je wajen malaman zaure sai su kara bayani islahi shine yadda aikin haji ke a shar'ance wanda hadisin ah, Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala ma. kusan ne hadisi magani game da yadda aikin hajji yake a cikin addinin musulunci na'am amma da umra din yace wa fi hada isbatu lil hajji wa lil umrati fil islam cewa da Allah ya yi. hawa dutsen safa da na marwa yana daga cikin alamomin Allah alamomin addinin Allah alamomin aikin hajji ko ko umra a cikin addinin musulunci ambatan haka ya nuna ashe hawa dutsen safa da namarwa. marwa to yana daga cikin addinin musulunci da umra da hajji ayyuka ne na addinin musulunci fala junaha alaihi an ya kuma duk wanda ya je wannan wuri da niyyar yin aikin hajji ko da niyyar yin umra babu laifi a kan sai ya yi ɗawafin waɗannan wurare da aka ambata na wurare su ne safa da marwa alhamdulillah yanzu <clears throat> ci gaban rayuwa ya kai wurin za ka yi a gina za ka gani shi ma ba ka tsaya ka bi ƙwaƙwafi ka rage can karshe ba ba ma za ka ga dutsen ba domin duk an dalaye shi da tayar aka sa a wajen saboda yi saukin mu'amalanta tudun an rage shi kamar ba tudun da yawa saboda ka an dai dan rage inda za ka iya kallon dutsen inda ya rage ba rufe ba na shi safadin da kuma can inda za a gana marwa don tabbatarwa domin kuma kar a rufe tarihi kar mutum ya je ya gama zagaye ya gama ya zo yana cewa ina safa take ina marwa take to an bar su dan wannan an ɗan rage su haka gefe guda dan gani ma abinda ake so wanda ya je wannan sa'ayi sa'ayi ake ce mai shi da ka'aba to idan mutum ya je wannan sa'ayi zai fara da dutsen safa din ne idan ya hauye zikirin Allah zikirin da ya shafi tauhidin Allah da kuma wayar Allah da kuma nuna Allah ke tsaye da tsaron addinin sa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا الله وحده an gane ko an jaza wa ahadu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahda idan mutum ya wannan kuma sai ya tsaya sahabi ne ya karanta wannan ayar a wurin sannan kuma addu'o'i iyakar addu'o'i ya jiyo da fuskar sa tana hangen ɗakin Ka'aba idan ya addu'a ya addu'a to kuma sai ya sauka sai ya gangara marwa ya tafi ya tafi har sai ya je ya hau tsibin dutsen marwa din shi ma zai jiro da fuskarsa ta sa ya kallo ka'aba irin abin da ya faɗa lokacin sa kan safa shi zai maimaita lokacin da ya je ya hau dutsen ara. an gane ku lokacin da ya hau dutsen marwa safa da marwa wannan shine abin da zai yi to sai Allah ya ce bala juna a alaihi kamar an nuna abin ba mai lalle ilalla bane ba mai karfi bane ba aka ce babu laifi amma malamai suka ce an yi amfani da wani sulubin ne domin farko dai a cire tunanin cewa aikin na jahiliya ne a tabbatar wa musulmi cewa aikin na addini ne zuciya ta fara ɗaukar wannan ta ɗauki wannan darasin an gane ko a daina ganin beken waɗanda suka je suka yi ɗawafin ka'aba kuma suka wuce suka hau dutsen tsaka a daga ganin kamar sun yi wani al'amari ne na jahiliya a a sa a rai cewa aikin addini suka yi dan idan aka ce ba laifi mutum ya yi sai mutum ya ga kuma in ya ga dama ma zan iya bari kenan ko to ba haka ake nufi ba za mu ji tsayayyen hukuncin sa'ayi din nan tsakanin safa da marwa insha Allah Allah ya ce falaita alaihi a fala alaihi an yatawwafa bihima babu laifi ya zagaye waɗannan duwatsu guda biyu bi an ya ta'a bainahuma tab'an ya kai ya komo su shuɗi bakwai ba zagaye bakwai ba idan ka sauka daga safa bayan ka gama azkaru da addu'o'i ka nausa ka tafi marwa don ka je marwa sai ka ce na yi daya idan ka hau marwa ka juyo ka kalli ka'aba ka sake maimaita wannan zikirin kai addu'o'i gwagwadon ikon ka sai kuma ka nauso ka gangaro sai ka dawo kan kafa da sai ka ce na yi biyu idan ka sake komawa marwa ka ce na yi uku in ka sake dawowa ka ka ce hudu in ka sake gangarawa marwa ka ce biyar in ka sake dawowa kan safa ka ce nawa shida to yanzu idan ka gangara ka tafi marwa shine ƙarshen sa'ayin ka ka gama kowanne daga cin sa'ayi ma'ana ko sa'ayin hajji ne ba da tawaful laifafa ko kuma sa'ayin umra ne hajjin ko kirani ne ko wane ne duka bayan kirani ne to babu ruwanka da sai kayi wancan sa'ayin idan ka dawo tsawa kula ba haka nan idan ifradi ne da shi ma daga ɗawafi idan ka kammala insha Allah rukunanka na aikin hajji sun kare domin ka riga ka wannan sa'ayi a zuwanka na farko bayan ɗawafin kudu wallahu alam wannan matsala ce ta ihu. yana da kyau a bita a zaure a tattauna ta a bita a hankali a irin majalisi irin wannan zai yi wahala ka gane yadda hakikanin aiki yake na'am wa fihi bayanun lima qari'ahul muslimuna zannan minhum an Zalika min amri jahiliyya a cikin wannan usulubin da Allah ta'ala ya biyo cewa fala juna alaihi an yatawafa bihi ma sai aka kore laifi kawai yace to akwai bayanin kyamar da musulmi suka yi da farko suna zaton cewa wannan sa'ayi tsakanin safa da marwa kamar al'amari ne na gargajiya babu ruwan musulunci da shi li'anna ahlal jahiliya mala yace abin da ya faru shine su mutanen gargajiya kafin zuwa musulunci kanu ya tsawafuna bihima sun kasance suna zagaya safa da marwa da suna aikin haji sai dai kuma alaihi ma sanmani idan sun zo kan eh, marwa akwai gumaka idan sun je kan ita marwa din ma safa akwai gunki a marwa akwai gunki yamsahunahuma in sun zo kowane in sun hau safa kafin su wuce wasu su shafi wannan gunki wannan haka ake a gargajiya kaga abin dole musulmi su yi kyama da sai aka ce masa a'a su batun gumaka shirka ne wannan a kawo da gumaka a tsabtace wajen amma batun hawa dutsen shari'a ce ta addinin musulunci idan an hau a yi zikirin Allah a jaddada tauhidin Allah haka ne ita ma idan an hau a yi zikirin Allah a jaddada tauhidin Allah a yi addu'o'i sannan a gangaro don haka al'amari ne na musulunci ba al'amari ne na jahiliya ba wa ni min abbas radiyallahu ta'ala ma. an samu daga abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kare yadda da su anna sa'ya ghayru far sai ta akan zahirin wannan aya ita a shi sa'ayi ba dole bane ba ba farilla bane ina dalili yace lima hu rabbul ayyati eh, khair saboda da aka ce babu laifi mutum ya sa'ayi tsakanin safa da mar babu laifi kaga kenan wanda ya ga dama ba sai yayi ba in yi kuma an ce dama ba laifi kamar ma kawai laifin aka ɗauke maka ba a ce ga lada ba lada abbas ya tafi akan wannan wa qala malikun wa ghayruhu as-sa'i rukunun amma al-imam imam dar al-hijra yace as ai rukuni ne guda ginshiki ne mai zaman kanshi na aikin haji da kuma ita kanta umra وبين صلى الله عليه وسلم فرضيته بقوله shi ko manzo Allah an kalle hadisi zai ga mai da mai shi wannan sa'ayi tsakanin Safa da Marwa farilla ce daga cikin farillan aikin hajji kamar yaya annabi ya ce ista'au fa inna Allah kadama alaikum sa'aya ista'au ku je ku yi sa'ayi ga wannan umarni ne shi ko al'amru lil wujub asalin umarni yakan zo ne don wajabci har sai idan wani abu da zai ɗauke wannan farlancin ya bayyana a siyakin karatu tukuna Suna ka da annabi ce ku tafi ku yi sa'ayi wannan ya zama dole ga mai aikin hajji ya sa'ayi dole ga mai aikin umra shi ma ya yi sa'ayi sannan ya ƙara da cewa fa inna allaha kataba alaikum sa'ayi Allah ya farlanta muku yin sa'ayi kaga magana ta kare rawahul baihaqi malam haki ya fitar da hadisin kuma isnadin sa mai kyau ne a lamba ta 1698 kuma al-imam Ahmad a cikin musnad ma ya fitar da hadisin al-imam Darqutni a cikin sunan sunan nasa ya fitar da hadisin na hadisin Habiba biyar Abu Najara saboda haka hadisi ne ingantacce insha Allah saboda haka kenan bisa wannan hadisin wanda hadisi shi ke fassara mana alqur'ani ko ya kayyade mudallakin qur'ani ko ya fassale mujmalin alqur'ani kenan aikin sa ayi ya ba farilla da cin farillan aikin haji farilla daga cin farzan aiki na umra wallahu a'lam wa man tadawwa da ya ce wa man tadawwa mala yana so ya dan ƙara mana bayani kan abin da ya shafi kira'a ana karantawa wa man tadawwa ana karantawa da ya a ce wa man yatawwa inda ya ne to ilmi mudari'i ne idan ilmi mudari'i ne ya zama fi'ilu sharti da haka dole ya zama majzum wa man yatawwa asali wa man ya tatawwa fi'il shar ne majzum amma idan an ce wa man tatawwa fi'il madi ne an karanta wato da ta ya zama fi'il madi har wa yau a hukunci na lirabi yana nan a fi'il sharti amma an san fi'il madi mabani ne a ko ina yake to a takaice dai duk wanda ya kudirin yin aikin hajji na tadawuyi ko umra tadawuyi na wani aiki na alkhairi an gane ko ai man amila ma lam yajib alaihi min tawafin wa ghairi duk wanda ya aikata abin da ba wajibi bane a kansa cikin abubuwan da shari'a ta shar'anta shari'a ta yi izini ka an gane ko ba wajibi ba kamar sallolin tarawihu da muke kun ga ai ba wajibi bane ko wajibi ne a salloli guda biyar su ne kadai wajibai to duk wanda ya wani aiki wanda aka shar'anta masa amma ba a wajabta mashi ba an dai kwadaitar da shi an ce akwai falla akwai lada haka nan sadakoki da muke yi su ma za ka ga ba wajibi akwai waɗanda ba na wajibi ba da yawa wanda ya kokari ya yaki da shedan har ya aikata wannan aikin na musahabi Allah ya ce fa inna Allah shakirun alim hakika Allah mai yawan godiya ne kuma masani ga duk wanda ya aikin don haka Allah zai gode maka kai da kai aikin nazila Allah da girma yake Le amalihi Allah zai yi godiya ga aikin mai aiki na tadawu ibil isabati alaihi ya bashi lada alimin kuma sannan Allah yana sanar da wannan mai aiki yana yanzu nan akwai kwadaitarwa da karfafa gwiwa akan ka jajirce ka yagi banka musamman a cikin wannan wata mai albarka shi yasa kuke ga eh, ana ta nazarin alkur'ani mai girma ana ta jaddada kira ga mutane su ciyar da dukiyoyinsu kuma alhamdulillah mutane Allah ya saka musu alhai da yawa suna ansa wannan kiran kamar yadda ɗazu muka kaddamar da asusun tallafawa marayu na wannan gari kamar yadda aka saba akwai wanda suka yi kwazo kuma suka yi hanzari suka mummika akwai wanda tuntuni ma tun farkon watan ko tun ma kafin watan suna ta ciye da dukiyoyinsu ba ƙaƙƙautawa Allah ya saka musu alheri ya ƙara ma dukiyarsu albarka kuma Allah ya yawaita mana irin su daga cikin al'umma وإذا كان الله تبارك وتعالى يشكر عبده الذي أطاع أمره وتطوع بخير فيه idan yanzu Allah tabaraka wa ta'ala shi da kansa yakan gode ma bawansa da ya masa da'a ya bi umarninsa ya kuma yi wani aiki na taɗawu'i na alkhairi Allah da kansa ya gode ma bawa saboda haka ba ma ba yambagi an yasana al'amdu lirabbihi alladhi khalaqahu wa sawwa da shi ba sai ya tunani ya ga idan har Allah zai gode maka akan aikin mutahabbi aikin da dauri aikin nafila to kai me ya kamata ka aikata domin Allah ai ya kamata ka ƙara damara ya kamata ka ƙara jajircewa Allah baka tana shine ya halice ka shi ya daidaita gaɓoɓinka ya daidaita tunaninka ya ciyar da kai ya shayar da kai ya ɗora ka akan tabarki wanda wannan tabarkin idan ka bi shi tsotsar zai kai ka gidan tsira tashi alkiyama to wace irin godiya ya kamata kai ma Allah a matsayinka na bawa da Allah ya tsayu da yi maka waɗancan ni'imomi da ba su girguwa wannan hanyar da Allah ya ɗora ka fa za ta kai ka gidan tsira ranar tashi alkiyama wal aqibatul marziya za ta gadar maka da ƙarshe abin yabo

tsayuwa da ayyuka na bilbili, matuƙar an tsare farillai sai ya ci shi ɗafa ya kai ka ga ƙarshe abin yabo ka ji ana kiranka ana cewa ya ayyatu hannafsul mutmainna ya ke wannan rai da kike cikin natsuwa kike cikin kwanciyar hankali irji ila rabbiki ki koma zuwa ga ubangijinki rabiyatan kina mai yarda da irin tanajin da Allah ta'ala ya miki na alatu da gata sannan kuma marziya ke kuma a bar yadda Allah ta'ala ya yarda da ke an gane ko fadukuli fi ibadi ki shiga cikin bayina tunda hakkin samu wannan matsayin wa kuli jannati kuma ki shiga aljannata a cikin sira ko kissa ta abdullahi dan Abba, turjuman alquran radiyallahu ta'ala anhu lokacin da Allah ya karbi rayuwarsa ya wafati ya koma ga Allah da aka taru wajen jana'izar sa bayan duk an yi abin da shari'a ta ce a yi su su likafani su tsayawa a yi sallah aka tafi makabarta don rufe shi lokacin da ake saka cikin kabari ana ƙoƙarin rufewa a lullube sai aka ji wata murya da ba a san daga inda ta fito ba kawai duk wanda ke wurin ya ji ta ana cewa ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati radiyallahu ta'ala Allah ta'ala ya ce shi fa hunaka majal la yumkinu tasmiruhu don haka akwai wani fage da ba za a iya suranta shi a kwakwalwa ba Allahumma lakal fadl wal minna ya ubangiji falala ta kace baiwa ta kace ya Allah la nuhsi sanan alayka anta kama asnaita ala nafsika ba za mu iya kididdige ko tantance ko iyakanta yabo a gare ka ba ya ubangiji kamar yadda kai ka yabi kanka sai dai mu kwata mato mu yi abin da za mu iya wanda muka ji daga ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu idan gyan ya kuna al-abdu mutba'an li rabbih ko muti'an li rabbih wajibi ne ba wai zama mai da'a ga ubangijinsa shakiran lahu mai godiya a gare shi wa mubayyanan wa muniban ilaihi mai kuma mai da al'amari zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala dole bawa ya zama ka to dan haka falyakun lisana halihi kullun abin da ake so bawa tunaninsa ya kasance tawilin waɗancan ayoyi ko fassara waɗancan ayoyi masu cewa inna salati wa nusuki wa mahayaya

cewa inna salati tabbas sallata da nake yi da ta farilla da ta nafilfili da ta da ta fayi da wuturi da raka'atul fajri kai hasan da jana'iza da ake yi gaba ɗayan wani suki da ayyuka na na ibada musamman abin da shafi yanka ko aikin hajji wa mamati da rayuwata kaiwa kaiwata da komowa ta shigi da fice Kamai da kamar yadda muke bayani da su cewa kullum abin da ake so shi'urun musulmi ya rika nuna masa cewar komai na sakacokan na Allah ne don abin da zai yana yi ne domin Allah da wannan ne zai gode ma Ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya ƙara samun kulawar Ubangiji da kuma ƙaruwar ni'imar da Allah ta'ala ya mashi ya rika jin cewa inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin kuma la sharika lahu Allah bai da abokin haɗin a akan sallata da ibada ta, da rayuwata da mutuwata duka gaba ɗaya don Allah muke yi wa bidalika umartu kuma mutum ya rika jin haka aka umarce shi ya rika wannan shi'urin ya rika wannan wato tunanin wa ana wal muslimina ya rika jin cewa shine farkon na gaba gaba a cikin musulmi masu miƙa wuya ga dokokin ubangiji malam ce summa innal ummata la yastaqimu amruha illa idza kana ulu amriha mustaqimina ala sawa'is sabil malam ce babu yana da al'amuran al'umma ya daidaita matukar jagaban wannan al'umma din ba kyan suke akan al'amuran addini ba wai yanzu malam shekaru wajen hamsin ko ba wani abu kaɗan yayi wannan magana cewa babu yadda za a yi al'amuran al'umma su daidaita matuƙar masu faɗa a ji na wannan al'umma ɗin su ba daidai suke a kan hanya tsotar ƙalallahu ƙalin rasulu wannan magana an yi ta tintini amma mu yanzu a aikace muke ganinta al'amura da sun barkace musamman arewa <clears throat> arewa kaf ta kowane ɓangare na mutane babu wani ƙa'ime mai faɗa a ji a wannan wanda in yi hukunci za a sallama mishi ku duba yadda muka zama abin tausai muka zama kamar ƴaƴan kaza sabuwar ƙasa, wanda aka ɗauke uwar waɗannan ƴaƴan rasa sa'in za su rasa inda za su sa gaban su ba mai tallafar wani dai su tsaya ko abinci ka zuba musu ba su iya ci da ta hankali sai dai wannan ya ta kuka wannan ya ta kuka wannan ya ta kuka ba mai ceton wani a cikinsu to yanzu matsayin arewa a tarayyar najeriya ya kai haka inyamurai suna kintse abunsu suna tunanin suna da ƙasarsu kuma a suke yanzu wani taro da aka yi kwanan nan shugaban ƙasa ya kira taron makasudin kiran taron shine tattauna al'amuran kiwon lafiya na ƙasa gaba ɗaya amma taro ya koma abin da ya shafi siyasa inda ita take da ita ke gaban mutane ita ta damu al'amura sai gashi da inyamurai da yarbawa kowanne a natse akan manufarsa wani ma irin cin ya taro da bangaren inyamurai suka yi su ne kaɗai a taron suka yi magana da murya ɗaya kuma maganar magana ce wadda take mai haɗari a harkar tsaron ƙasa amma sarki daga cikin sarakunan su ya fito da wannan bukata bukata ta su shi ba wata fargaba kuma ya gama hatta fi ma aka yi mashi cewa idan shugaban kasa yana so su bashi ƙuri'a to sai idan ya ansa ne masu abu ɗaya ya sakan masa nan bikanu wannan faɗan ta'addan da ƙasa dokar ƙasa ta yadda shi ɗan ta'adda ne aka kama shi da ta'addancin aka je kotu ta shari'a ta sami shi laifin da ake tuhuma aka tsare shi to su sharaɗin su na ba tinubu ƙuri'u a zaben 2027 shine ya sakar musu wannan ɗan nasu Allah sarki kawai nasu abba kyari ne jarumi haziƙin ɗan sanda wanda ya sadaukar da rayuwarsa kuma Allah ya bashi nasara ya yi ta shi sa'a sai da ya zama abun tsoro ga dukkan wani mugu a ƙasar nan kowace ƙabila ya fito amma haka mutumin nan aka yi mai yarfe aka ƙirƙiri laifi aka jingina mashi akan wannan ƙirƙirar laifi yanzu ko magana shi ma ba a yi yana kurkuku an manta da shi shi bai da ƴan wanda za su ma waiwaye haƙƙinsa bal tsoro ma suke ji su yi magana a kai inda ya fito jihar da ya fito tana da gwamna wannan gwamnan kuma ba shi kaɗai ba ne a zon ɗin suna da aƙalla su su shida a zon ɗin amma duka ba za su iya magana a ceto wannan jarumin ɗan kishin ƙasar wanda ya yi ƙasarsa hidima ya sadaukar wanda ya kamata ya mai ƙarin girma amma yanzu ba ma magana shi ake ba alaba shi kila nan zai mutu a kurkuku saboda ɗan arewa ne kuma saboda musulmi ne kwanan nan wani major general ne ko brigadier general na soja wanda yana daga cikin wanda suka gwada rawa abin bajinta wajen fada da 'yan boko haram da kuma 'yan iswap a can jihar borno ya zauna wajen tsawon lokaci kuma ya samu galabar fatattakar 'yan boko haram ya illata su yan aisuwa din akwai wata sa'a da ya samu ya jagoranci bataliya aka yi kace-kace da su har shugabannin wannan tim ɗin ya kaka a hannu madadin wannan bawan Allah yana jira ya ji yabo da ƙasar za ta yi masa don ƙarfafawa sai ma aka wato ce masa ya eh, maza maza ya gabatar da kanshi yana gabatar da kanshi kawai sai aka kulle shi bayan an kulle ni zai da ya kwana sittin da 64 a kulle bai san mai ake ma nufi da shi ba birgidiya janar na soja sannan randa aka fito da shi aka tilasta masa ya ritaya nan take ya ritaya daga soja maimakon yana jiran promotion ko yana jiran wani yabo ko wani to abin da aka yi masa kenan shi ma tun da ɗan Najeriya ne mana ɗan arewa ne ko musulmi ne ɗan jihar Nasarawa shi ma shiru kake ji wanda ya rubuta wasiƙa rubutacciya ya tura ma shugaban ƙasa a matsayin na shugaban askarawa Najeriya gaba ɗaya ko ba haka ba shi shugaban ƙasa kuma wasiƙar ta kai ga shugaban ƙasa a cikin wasiƙar bai shiru ba har sai da ya ce a matsayin shi na babban soja yana tuhumar yadda aka yi a tahir ibrahim ya ran shi ya salwanta kuma na tahir ibrahim dan jihar kebe ko ba su fito jana ba shugaban sojoji wanda ya rike mukamin da shi kiristofin musa ya rike wanda bai kai ma wata biyu ba akan mukamin aka ce ya haɗa jirgin sama ya mutu a rubuce rubuta yana kira da shugaban kasa ya binciki sanadin mutuwar janar lantana janar na shi a tayar bani? kun gane da wannan magana ita ma shiru kake ji ai shi ma wancan din musulmi ne dan arewa wannan ba musulmi ne dan arewa saboda haka kuma da an waye gari ba su da gata sun zama kawai ta gusa isai wanda annabi ya faɗa kamar turan ruwa ba su da wani amfani ba su da wata ƙima abin kallo ba su da wata barazana ba a kallon su a bakin komai in ga dama kowane lokaci za a ci gaba da kashe a Najeriya mu kenan da ake cewa kafa ɗaya al'umma ɗaya ku duba yadda wannan gwamnatin take mai da hankali wajen gina Legas. Legas ko a ƙasar yarbawa ta fi kula da Legas. Dan can ne mazaunin oga wanda 'yan Legas ɗin nan ba su ba shi ƙuri'a wadda ta zama sanadin ya hau wannan kujerar ba arewa ce ta bashi amma arewa ake wannan dauki daidai din innal ummata la yastaqimu amruha al'umma ta ba zai daidaita ba illa idza kana qulu amriha mustaqimina ala sawa'is sabil sai masu jagoranci sun zama suna kan tabarki madaidaici a ta'alikin wannan wannan magana ta malam mai ta'alikin wannan littafi ce kama fi qaulihi ta'ala wa mimman khalaqna ummatin yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun ya sake ɗauko wata sura cikin ambiyayi Allah ta'ala yake cewa waje annahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilayhim fi'l al-khairat مكتوبا لأمرنا وأوحينا duk wayannan ayoyin akalla duk suna goyon bayan wancan mukaddama da shimfiɗa da malam ya yi Allah ya shi da gafara cewa daga cikin waanda muka halicce su akwai waɗansu al'umma waɗansu jagorori ya haduna bil wanda suke shiryar da waɗanda suke majagoranci da gaskiya wabihi adiluna kuma da gaskiya suke yin ida suke yin adalci a cikin suratul a'raf aya 181 sai kuma wannan Allah ya ce wa ja'alnahum a'immatan mun sanya su su shugabanni na kirki suka zama jagorori suka zama limamai ya haduna bi amra wanda suke shiryar da mutanen talakawansu, da umarninmu wa auhaina ilaihim muka yi masu wahayin muka basu umarnin fi'ilal khairati su aikata ayyuka na alkhairi wa iqama salati tsaye da sallah wa ita zakati zuma da zakat duk wannan yana cikin umarnin da muka yi masu kuma Allah ya ce wa kanu lana abidina sun kasance mu kudin suke bauta mu wa bil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari fi sahihihi wa muslim fi sahihihi عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتظاء ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جحالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا الله توقع annabi sallallahu alaihi ke cewa Allah baya karbar ilimi fizga kamar yadda zai fizge shi yan tazihu minan nas ya fizge shi daga mutane ba haka Allah yake yana raba al'umma da malamai ba to ya yake yi a'a ilimin yake karba ta yaya ta hanyar karbar malaman wane ya rasu wane ya rasu wane ya rasu dan gane ko duk inda aka rasa wani jigo yanzu ba da duk da ya kwanan da muka rasa wani jigo a tafiyar mu ta izala ma kadai sheikh habibu ya haya kaura malamin aqida malamin qur'ani malamin fiqhu na musulunci malamin hadisi babu tsoro babu shakka kowa yake za a ga gaskiya akan al'amari za a baka shawara yana daga cikin manya-manyan da suka rage kamun rasuwarsa waɗanda suke ci gaba da saita al'amuran ƙungiyar nan ta hanyar kiran shugabannin masu gudanar da ita a basu shawara ko a gurin taro a tsaya a gaya musu gaskiya to yau wannan gurbin an rasa shi ko da yana da magaji wanda kaddara ma ya fi shi ilimi ai gogewa, da sanin yadda abin yake da gumurzun da aka yi da su magadan da ai ba su wannan ba sun ka ta hanyar ɗauke malamai ne ake barin gurabu na marasa ilimi haka abubuwan suke gudana hatta ya zalamai ta aliman har idan an waye gari Allah bai rage wani malami mai faɗa aji a ilimin ma ita ka zana su usun juhala mutane kaga babu yadda suka iya sai ya zama shugabannin da za su riƙa jahilai ne jahilai ba su san komai ba kuma su ne jagororin jini masu yanke hukunci ga da yanzu halin da ake ci a siyasar najeriya ko mu ce siyasar demokuraɗiyya ma gabanta gaba ɗayanta ai kaga ba mutanen kirki ne masu faɗa a ji ba shi yasa har idan mutumin kirki ya rakota sai a riga ganin bai kai shi me ya kawo ka wane ya lalace shek wane ya lalace domin yana nema ya takara kenan sai a bar masu ru'usan juhalan din nan su cika ba babba ko yadda malamai ba za su yi kima ba a wurin su kamar da da na kawo muku wani misali gwamnan sokoto ya tara malamai yana raba masu kuɗi dubu hamsin hamsin hamsin ga sana suna layi yadda ta san almajirai yanzu wannan saboda allah malaman musulunci suna da kima a wurin shi kun taba ganin wani malamin kirista ko fasto ne common fasto ya karɓi wannan wulaƙancin ba zai karɓa ba ba zai anshi wannan wulaƙancin ba komai nasu a natse muku komai namu a tarwatse to kuma a hakan su babu wani mai matsayi a cikinsu da ba zai iya takara ba reverend ma ya zama gwamna a najeriya rabaran kuma saboda adalci irin na musulunci wannan rabaran lokacin da yake gwamna kas jiha shi ta rikirkice masa ya rasa yanda zai yi mala abubakar gumi Allah ya tsayin da gafara ya ɗauki alƙalami ya rubuta mai shawarwari ya aika ma wannan rabaran din ran da mala abubakar gumi ya rasu wannan rabaran ɗin ba shi ke gwamna ba a jihar sa ya zo ta'aziyya shi ke faɗi mata haka Yace jihar shi ta rikirkice a siyasance ya rasa yadda zai je ta gwamnan jihar taraba ne wani rabaran da suka taɓe tun lokacin siyasar abin nan tun baban gina na shugaban ƙasa malam ya rubuta mai kayi kaza kayi kaza kai kaza kayi kaza ya kuma je bi wannan shawarar na malam bakar gumi kuma ya saita al'amura ya ci gaba da mulkinsa sai da malam ya rasu ya zo yake faɗa a ta'aziyar malam yake zuwa ga taimakon da malam aka kuma ya masa wani irin ƙasƙanci malaman mu za su fuskanta nan gaba wasu sun zo sun nuna suna takara musamman dai eh, waɗanda wato kwanan nan abubuwan da suke bayyana wanda ya ga zai iya a fashi ya jarama kuma a taimaka mashi don me za a yi ta masu kama musamman fantami fantami yanzu haka mun haɗu da shi bai sanni ba saboda haka ina jin ma a rayuwa ni gaba ɗaya sau ɗaya taɓa haɗuwa da shi ido da ido muka yi wani program a bauchi na matasa a lokacin muka haɗu a nan muka gaisa ina jin haɗuwa ta da shi kenan sau ɗaya da haka ba zan kiyaye da ba amma shi tun da ya zama babban mutum fitacce shi kaka kowa san shi tsakani da Allah ko inda maganganu ya na ƙuruciya da yarinta da kuma rashin sanin hakikanin haɗarin kujeru na mulki a wa'ancan lokuta yanzu ya ƙara shekaru ya ƙara hankali ya samu gogayya ya san da mulki yake sai kuma rika ɗauko wa'ancan maganganu na ƙuruciya da balagar ilimi a wancan lokaci da gata gashi yaro ƙarami kuma Allah ya bashi ilimi ya bashi baki ya bashi ilimin addini ya bashi na nasara sai kuma ɗauko maganganun ƙuruciya da tashen balagar ilimi sai mana ka farfaɗo da shi yanzu muna ƙoƙarin ja-kushe shi yanzu tsakaninku da Allah da ya rike wannan kujerar tun yana da ranka shekara hudu ba a ga irin rawar da ya taka ta yabo ba cikin wanda suka rike kujerar kafin shi arnan da ake ganin su ne suka san komai suka iya komai akwai wanda ya gwada rabin rabin bajinta da fantamiya a wannan to da ya zama minista fa duk ƙasan nan babu wanda wannan ministancin cinaki bai amfana ba domin koma kuma ya riƙe ya hana a ƙara mana kuɗin kiran waya ko kuɗin tura message ko sakonni na irin wannan sannan ya yi ƙoƙari ya shirya ma wannan ma'aikata wani irin tsari sai da ya samu nasarar kammala wannan tsarin bayan ya gama ya ce yanzu duk wani ɗan bandit da duk wani ɗan abin nan da yake ce masu masu tona a fili masu tona yawa ɗan wani ɗan informers wanda duk ake so a kama a wannan aikin da ne a wannan ma'aikatar za a iya kama shi sai dai an dama a fashi me kuke so ya yi wanda ya wuce wannan me bai yi ba saboda Allah kuma a taimakon ma wa'anda rabon su ya raba ya taimaki mutane da yawa kuma ya ɗauki 'yan jiharsa aiki adadi masu yawa ya yi amfani da kujerar da yadda ya kamata yanzu irin wannan ba za ka so ya zo kuma ya gwamnan ya gwada a gani ba sai soke-soke wancan tsohuwar matar ta kano ta fito tana munafuki wani irin zagi na ya taimaki a titi ke mai kika amfani mutane ce a rayuwa don Allah ku ku gaya mai ita mai amfani da shi al'umma ni ban taba jin alheri a bakin wannan tsohuwar sai ta zagi wanta ta zagi duk wanda yake kan mulki ita kawai wato ta zaune ce mai ganin kokowa kowa bai iya ba ita kuma ba ta yi ba wallahi zagin da wannan mata ta yi masanta ban ji daɗin shi ko kaɗan ko ba ko mai yankin ku ɗaya kuma ƙananki ne a shekaru ya kamata a matsayin na malamin addini ya zama yana da mutunci a wurin ke addinin baki san shi ba baki addinin ba baki rike kanki ba ba kya faɗin alhairi abinda musulunci ya ce ki fana an za ki magana ki faɗa alhairi ke babu ki alhairi ki soki wancan ki ɓata wancan ki lalata wancan ba ina za mu kai kan mu saboda Allah ya yi shi kuma wannan malam bashir da ya fito na ta kalmar da ya ce ban ji daɗi ba ya yi ta a husace bai kamata ya yi a husace ba yana cewa na ce ba zan yi ba na ce ba zan takara ba na faɗa haka ya fito ɗari to yanzu zan yi takara sama ta haɗe da ƙasa wannan magana ba ta dace ba sai a yi mai nasiha a kan wannan kalmar kuskure sai kuma haɗari ne ba daidai ba ne ba a samu irin wannan kalmar ga malamin addini sai ka ce to muna neman taimakon Allah idan takarar nan ita ce mafi alheri Allah ya shirya mana hanyoyin da za mu yi shi nan wannan ita ce kalmar malanta amma ba za ka nuna ba shi irin wannan ba daidai ba ne to shi da siya yake bukata amma shi alfanta mu a iya fahimta ta ƙarfafawa yake bukata da shawarwari amma ba dai a ce za a soki mutum irin wannan ba a cikin annan ƙasan wane ne abin nagarta abin ayaba a kujerar kai duk ma a ministocin buhari sa'ad da buhari ya mulki babu wanda ya zara da ta kai ta fantani a abin da ya bayyana mutumin nan fa da ya tashi fita ofishin minista kayan aiki na wannan ofishin irin su jib jib nan da menene menene farado farado na minista tattarawa ya maida mu gwamnati kayanta aka ce kai dai ba haka ake ba ya ce to ya ake yi ce duk wannan kayan tafiya kake da su ya ce haka yake a doka aka ce a ai haka ake yi nan ne na haka ake yi to shi ba zai haka ba mai da su gurin gwamnati na yanzu ni ba ma'aikacin gwamnati ba ne na yi ritaya a an so min rasidi in rike a hannu na da ma gwamnati kayan da ba nawa ba yanzu wannan dan Allah ba za ku kusa na fito ba a ce wai shi wannan ya rasa mutunci a cikin na za mu kai kanmu saboda wani irin tunani muke da shi a rasa wani mai faɗa a ji a rasa wanda zai mutunta wani a rasa wanda za a saurara mawa amma alhamdulillah ina ba ku tabbacin malaman addini duk cu'a da za a sai an samu cewa su ne mafiya mutunci masu ɗarfin faɗa a ji a cikin al'umma da ya Allah ba irin wayancan tsofaffin da ba su amfani kowa da komai ba saboda haka irin wayannan malaman na tsatsu wanda suka samu damar su jaraba harkar nan ta siyasa in mutanen kirki ba sa shiga babu lokacin da za a gyara ta kullum lalacewa ake ran nan mun yi magana akan illolin gwamnoni to sai a bar su su ta ci gaba a wannan hannun nasu ba su san ciwon talakawan ba ba sa hidimar talakawan da har ka suke yi shi ne sai a bar su su za su yi ta irin su a rika jarraba irin saffanta min nan da shi da makamantansa ai kwanaki ne na ga wani wani wata kwasta ta fara yawo ce aliyu muhammad adarawa ya fito takarar goma har na fara jin ƙarfi wallahi ni har na fara jin daɗi sai kuma bayan kwana biyu ne da an ce wai an zo ana ce ana kare ta wannan magana dan me kar a kare ta wallahi ai kwantar su kai ko tsoro ku ba me shi aliyu adarawa ba zai yi ba kun ka firgita su